نواقض الإسلام darussa da kuma bayanai akan abubuwan da suke warware musulunci muna shafi na 160 ko sannan muna kan bayani ko kuma sharhi akan ka'ida ta tara wanda jiya muna ganin kamar an samu kuskure a fara yana ta maimaita asamin ko wanda kuma na nasara ne alkismus sani ko na ke wanda yake cewa taimaka ma kafirai akan musulmai yana karkashin wani rabe-rabe ne rabo na farko shi ne muka ce taimakonsu da agaza musu akan musulunci bisa so an gane bisa son abin da suke kai kana son wannan abun ka agaza mutu ka taimake su wani na son ya bambanta akwai wanda zai yi kenan ba yana so ba an gane ta wannan mun yi magana akan wanda yake taimaka musu da agaza musu a bisa yana son abin da suke tafiya a kai wannan abin na kafirci ne ko na shirka ne ko na bata ce wannan bangaren babu shakku a kansa kafirci ne an gane to sai na biyu alkismus sani bangare na biyu shine an yi na hom alal musulmi shine mutum ya taimake su akan musulmai la muhtaran ba zaɓinsa ba ne ba zaɓa ya yi ba ya zama masa kamar tilas ne kenan wa huwa la yuhibbuhum shi baya son su bal yakrahunahu ala zalik ba ma haka ba yana kin su akan wannan bi sababi iqamatihi bainahum saboda kasancewarsa yana tsakaninsu fahada ya ce wannan ga shi wannan ya haɗa abubuwa wajen guda uku na farko akwai taimaka ma kafirai din akan kuma musulmai amma sai dai taimakonsa bai zama akan zaɓinsa ba ne ba kuma akan yana son su ba ne balma a'a yana kin abin da suke kai amma abin da ya jawo ya taimake su saboda yana zaune a tsakanin zai yi daidai da yadda muke yanzu a ƙasar nan ba zai ba ko fa hada alaihi wa'idun shadid wannan ce a kansa akwai wa'adi na azaba mai tsanani wa sha a kufur minan kufur kuma ana jin tsoro a kansa kada ya zama kafiri kuma kafircin al-mukhrij min wanda zai fitar da shi daga addini wazalika yace domin haka annal na su mushrikai lamma akrahu jama'atan min almuslimin lokacin da suka tilasta ma wata jama'a daga cikin musulmai yawma badrin a ranar yakin badar alal khuruji ma'ahum cewa su fita tare da su likitalil muslimina don aje a yaƙi musulmai an kafirai a garin makka sun tilasta ma wasu musulmai da basu fita ba sai sun shiga gurup su don aje a yaƙi musulmai a badar wannan ya nuna kaga ba zaɓin su bane ko ba kuma son su bane hasali ma suna ƙin abu amma saboda suna zaune a tsakanin su yasa ake musu wannan tilas din ina ba ta an fahimta Fa'in Allah subhanahu wa ta'ala domin lalle shi Allah tsarki ya tabbata gare shi da ɗaukaka an kara alaihim zalik Allah ya yi musun yin haka a kansu mana shi ne Allah bai sun haka haisu innahum tarakul hijira saboda su sun bar yin hijira wa baqaw ma'al mushrikin suka zamanto tare da mushrikai wa aradu anfusahum suka bijiro da kawunan su ila ma waqa'u fihi cikin abin da suka afka a cikinsa sa min ikrahihim na daga tilasta musu da aka yi alal khuruji a bisa fita ma annahum tare da cewa yubghidu ko na dinal kuffar tare da cewa waɗannan mutane da aka tilasta su fita suna da kiyayya akan addinin kafirai wa yuhibbuna dinal da kuma suna son addinin musulunci walakin sai dai baqau sun zauna fi makka wato a makka shuhhan bi amwalihim dan kudayin kudin wa baladihim da kuma kudayin garinsu? wa auladihim da kuma son 'ya'yansu? su la amma habbata lil kuffar ba sun zauna ne dan ƙaunar kafirai ba aw mahabbati dinihim ko kuma suna son addinin kafiran ba fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da aya sai ya ce me innal ladina lalle wadanda tawaffahumul mala'ikatu mala'iku suka karɓi ransu zalimi anfusihim suna zaluntar kansu da kansu qalu fi makuntum suka ce musu cikin me kuka kasance ma'a yani abinda yake nufi da wannan ma'a ayi fariƙun kuntum da wace jama'a kuka kasance jama'ar musulmai ko jama'ar kafirai da waɗanne kuka kasance haza istinkar wannan yana nuna ƙin abin da suka yi daga wajen Allah yani yana nufin limaza kuntum ma'al mushriki ta dan me kuka kasance tare da kafirai wa antum muslimuna alhali ku musulmai ne sun ba da uzuri qalu kunna mustafafina fil ard suka ce mu mun kasance an raunanar da mu ne a bayan ƙasa malana hilatun ba mu da wata dabara humul ladina ajbaruna sune waɗanda suka tilasta mana wa akrahuna ala zalika suka tilasta mu akan haka qalu sai aka sake musu wata tambayar kuma ko aka ce musu alam takun ardullah shin kasar Allah bata kasance wasi'atan tana da yalwa ba wa tuhajiru fiha ku hijira a cikin ta limadha tasbiruna ala al idan don me kuke hakuri a bisa zama ma al-kufari ku wanzu tare da kafirai wa antum muslimuna ku kuna musulmai wa arartum anfusakum kuka bijiro da kawunan ku lima waqa'tum fihi zuwa ga abin da kuka afkar da kanku a cikin sa fi hadal mashhad wato mukhif a cikin wannan abu na tsoro ga sun an ba da uzurin farko sun kare kansu ko hmm. na biyu ma sun sake kawo uzuri hmm. da dai jawabin da Allah zai musu yana nuna bai karbi uzurin ba sai ce fa'ula'ika su waɗannan kam Ma'awa ma'awa'un jahannan. Eh, makomar su ita ce wuta Allah ka tsare sa'ad masira kuma makomar ta munana. Allah ka tsora mu akan daidai wato wasu al'amuran malam suna da wahalar sha'ani wallahi baka san abin da za ka yi ka saba ma Allah ba kaga dai eh, kamar dai kamar dai kam abin sai ka ce kamar bai kai a mutu al'alam hmm. da duk da sun zai ajibaruna tilasta mana ake hmm. wa da an samu dole ne hmm. mu fito kaga kamar wato abin nan amma kawai uzuri da Allah fi makuntum mai yasa alamtu alamta kun ardullahi wasi'a kawai أولئك مأواهم جهنم masira. مصيرا هذا وعيد شديد لهم ما ليس wannan azaba ce ko kuma wa'adi ne na azaba mai ba da tsoro illa almustad'afina to sai istisna'i yace sai dai waɗanda aka raunana aka raunana su an rauna na su da me yanzu idan an dora maka shekaru suka yi ma yawa ai shi ma an na ka don ba kai ka da kanka ba mace kuma dama asali za a iya cewa a raunane kake an na ta yara kanana su ma dukansu to sai ubangiji ya togar da waɗannan ya ce illal fila sai dai waɗanda aka rauna su minar rijali daga cikin mazaje tsofaffi kenan wani sa’i da kuma mata su ko ba da tsofaffi ne ko ba ko ba tsofaffi bane wani wunda ne da yara kanana la ƙuna ila waɗanda ba su da wata dabara ba su da wata dabara da za su iya fita wala ya hata duna sabila kuma ba su da ba za su iya shirya akan wata hanya ba mana idan ka ɗora tsoho daga nan ka ce misali ba hanyar mota ba mota za ka sashi ba ce ya tafi bauchi misali ko yaro kankani ko mace duk waɗannan ba su da yadda za a yi su gane hanya wa ula'ika to dukan waɗannan asallahu ana da tsammani shi Allah an yi afuwa an um. wato ya musu afuwa har yanzu an bada lafazin asa saboda yana nuna taraji akwai tsammanin Allah zai yafe musu wa kana Allah domin shi Allah ya kasance ko bai gushe ba afuwan mai afuwa ne kuma gafuran mai gafara ne na'am fallabi taraka alhijrata bane ce wanda ya bar hijira wa huwa yastaqi'u amma yana da ikon yayi hijirar lam yuhajir sai bai yi ba wa baka ya zauna yawan wanzu ya kunu ma'al mushriki ne yana zaune tare da kafirai a tsakaninsu wa akhrajuhu ma'ahum sannan aka fitar da shi tare da su liqitalil muslimina ga yakar musulmai kuma ya fita bai tsaya ya doge in ba zai fita ba a kashe shi haza alaihi wa'idun shadid malai wannan akan sa akwai azaba ko akwai wa'adi na azaba mai tsanani to illan mustad'afina min ar-rijali wal nisa'i wal wildan fa haula yace waɗannan ma'azurun wato an karbi uzurin su fi baqa'ihim wajen wanzuwar su a makka ba su fita ba li'annahum domin cewa su la yastati'una al-hijrata ba su da ikon su yi hijira wallahu jalla wa ala yaqul shi kuma Allah mabuwaye da daukaka yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai kallafa wa rai rai wani abu ba sai abin da za ka iya alkismu salis na ga kama ba shi da yawa ne alkismu salis ko? to shi ne yake haɗe da wancan yawwa ga alkismu salis sai kuma yanki na wato na abin nan na uku kun yanki na farko shine yankin da ya taimaka makafirai da zaɓinsa da komai da soyayyarsa da komai shi malam ya yanke hukunci kawai yana cikin hatsarin kafirci na biyu kuma shi ba zaɓa ya yi ba kuma ma baya son su yana makin addinin to shi ma dai ga addin yadda ya ƙare to sai na uku man yu'inul kuffar alal muslimina wanda ya taimaki kafirai kan musulmai shi taimakon su yanzu. wa huwa shi kuma zaɓa ya yi. waɗancan ai ba zaɓa suke ba ko ghairu mukrahin kuma ba tilasta masa akai ba ma'a ne lidinil kuffar kuma tare da wato gabar da yake da addinin kafirai wa adamar rida anhu kuma bai yadda da su ba kuma duk da haka ya taimake su kun shi nasa abin da tsanani zaɓin kansa ne ba a tilasta masa ba yana makin addinin kafiran baya son sa halitta shi kan wannan fahaza na shakka annahu fa'ilun wannan babu shakku shi fa ya aikata likabiratin min alkaba'ir ya aikata manya-manyan zunubi daga cikin manya-manyan zunubai wa yukhsha kuma ana jin tsoro alaihi akan sa min daga kafirci to shi ma dai bai iya kiransa kafiri ba amma dai ana jiya masa tsoron kafirci na'am akwai bambanci tsakanin wanda ya makawa kafirai akan musulmai da kuma shi wanda ya makawa kafirai akan musulmai wannan jama'a ta wannan kuma da ya na wanda ya makawa kafirai akan musulmai akwai bambanci tsakanin da wanda ya makawa kafirai kan musulmai akan musulmai akan musulmai akan musulmi wannan musulmin ɗaya ne aka taimaki kafiri a kansa wannan kuma jama'a ce ta ta musulmai aka taimaki kafiri a kansu ko ba su da bambanci in dai akwai su taimako watakila da ba za su iya shiga ba amma in dai akan addini ne aka taimake su to duk ɗaya ne saboda shi kufurin ɗin milla ce wa'ida shi kafircin abu ɗaya ne wanda ya yi wanda ya wanda ya dukkan su kafircin ne sauraka in ma mutum guda ne aka taimake shi kuma akan kafircin aka taimake shi saboda wannan ya kafirta ya taimaki kafirin akan musulmin kuma don kafirci ba wai misali a zo da shari'a ka yi adalci a wannan daban amma ka taimaka a kan akan shi musulmi a akan kafiri akan musulmi daya ko akan musulmai da yawa duk hukuncin su dai ne inda kawai makasudin da ake kallo shi ne shin kafircin kafe maka ko mutum kafe maka ko ban fahimci tambayar ba ne ina za mu shi musulmi da yake mutum a kan. musulmi saboda kawai dalilin ah, wani sabani ne ko tsakanin da mutum da wata shi dama matsala wani ya kawai amma saboda wannan ya taimaki kafin kan wannan musulmi akan duka al'amura na duniya eh, da su haifin maganar da ya tsoro ai kusan matashen da da gidan jiya aiki gidan jiya ne yanzu kaga waɗancan tilasta su ake zai iya yi wannan shi ma tilas ake masa saboda inda yi wani a kashe shi amma duk da haka ubangiji ce ma wa hum jahannam so duk maganar a yadda nake kallon ta abu ɗaya ne ba ta canza ba ne sabaninka da musulmi akan wani abu baya sa kuma za ka ta shirye ya cutar da musulmi da musulunci saboda wata bukatar ta duniya ba daidai ba ne amma yanzu misali a kawo maka hukunci kai mai shari'a ne ya musulmi ga wanda ba musulmi ba kuma sai aka samu wanda ba musulmi ba shine mai gaskiya dole ka taimake shi ba da kai saboda shine adalci yawa amma duk maganar da ake ai makawa kafiri akan kafircin sa ne ba sai ma kafiri a kan ka ko akan wani abu duk ba a wannan ake magana taimaka masa a kan kafircin su ya ci gaba kuma ka rusar da addini wannan shi ne matsalar da ake magana a sani ba ko ka gane abin da nake yi so wannan duka tafiya ce wadda ake abin nan amma zamantakewar mu'amala bai zamantowa wata matsala in dai ba ta shafi yawa a yanzu misali ko ai kana jin malamai suna misali a ce irin abun kirsimas nan ai abin da ya sa malamai da yawa suka doge ba za ka ci ba in an kawo saboda ana ganin ka taimaka ma su ne saboda shi wannan yankan da ake da wannan bikin da abincin da ake a wannan ranar abinci ne na ibada ba abinci ne na al'ada ba ko baka fahimta ba amma idan abinci ne na al'ada ba mai hana ka kashi biyan kan da musulmi yake ranar sallar idi na babbar sallar ko na karama da abincin da yake da suturar da yake sawa duk yana yin su ne saboda ne saboda ibada su ma kuma waɗancan suna yin sa ne saboda ibada amma sauran tuwo da kake dafawa na yanzu da kake duk kana yin sa ne a matsayin al'adar da ake tafiya don ba wanda yake sai ka ci tuwon dare ba a tilar in ka gada ma ka da safe in ka gada ma ka da dare kawai dai musulunci yana son ka ci halal to duk abin da zai shafi taimaka ma kafircin ya ci gaba a karfafe shi to shi ne addini yake magana ba a yin wannan da jikintar su akan wannan da jikintar zuwa gurin da taimaka musu wajen yin abu saboda duk yana taimaka ma kafircin su ne kuma suna yin sa ne don ibada su ko mutum ɗaya kai ma ko mutum biyu ko suna da yawa duk ɗaya ne kawai ka gina kafirci ne shi ne magana na? a biya shiga a yi kirsimar ibada suke a yi sun ke shi ibada na barika game da kula da kuma ba wani misali rikicin da suka waye gari yake ta faruwa a nan misali a mantuwar aka ga kuwa zuwa kan hanya wata kira da sani da kura suna da kuka shi mutane musulmi nan da kai musulmi ko ta shi ta to sai kasance abun ya wato har cikin ƙauyuka ƙauyuka inda musulmai suke kama ana samun wani musulmi yana bawa kariya wa ne da irin wanda suke zaman ko abin da mutum haka misali sai ya ɓoye shi nan yau ko ya fi ya ɓoye musulmi ya ɓoye da wani kirista lisani an ba ka jefi ya ɓoye shi kada yan uwan musulmi su same shi ko za a zafi ban sa misali irin wannan ba sani ba ko shi ma zai shiga cikin wannan to ai shi irin wannan tsarin tsari ne kusan na harbowa ah. shi ko musulunci yana maganar ma za ka ajiye wani sai da yarjejeniya sai da yarjejeniya kafirin amana ne misali akwai yarjejeniya da musulunci a ciki akwai ta a ciki sannan abin da ya sada wannan hayaniyar harguwa ce ba yarjeje ba abu ne wanda addini ya tsara shi ba saboda haka rudu kawai ake tafiya a cikin shi ne abin da na gaya maka hazu babu shugabanci da da akwai shi duk waɗannan abubuwa ba za kuma in har ya yi to musulunci zai yi bincike mai duk wanda ya kama shi da laifi zai masa hukunci amma yanzu kawai haka ake yi ba wani tsari saboda haka kawai ana yin misalai kara kara zubi domin ma tukunna za ka samu an fito da abin da musulmi da wanda ba musulmi ba su suka suka shirya su idan yaƙi ne kuma yaƙi to me za a yaƙa kasan in kafirci za a yaƙa to kafiri dai ba zai sa hannu ciki ba in ko musulunci za a yaƙa shi ko musulmi ba zai sa hannu ba to da wata hargowa sai kawai wasu ake yi yawa amma ba dole ne in baka mafaka ba ni dai zan yi kokari in fake ba dole ne kuma in ba ka mafaka ba saboda sanin abun yadda yake faruwa ko so irin wannan hargowar duka rashin jagoranci ne yanzu ga misali lokacin da aka fara ita wannan zanga-zangar ai da aka ce an soke sa ko na ji wasu program suke a rediyo ana yana cewa to tun da an soke sas ya kamata malaman nan da suke wa'azin kada a yi zanga-zanga ni wannan jin kunne na ne wani mutum ya bugo waya yana wannan magana da suke cewa kada a yi zanga-zanga su sake komawa kan teburi su sake nazari shi abin da yake gaya musu kenan su sake nazari ai yanzu shi waɗannan sun fito sun yi zanga-zanga kuma an soke sa'in sun ci nasara to mu yanzu sai dai ai kai malamai su fito su ta wa'azi su ce kada a yi zanga zanga to kaga shi karan kansa a lokacin bai san abin da zai faru ba dan bayan an soke da wannan maganganun da yi daga bayan abin ya faru wanda watakila shi karan kansa ganin abin da ya faru kuma daga ba zai iya ma cewa to lalle zanga zangan nan ta fitar da matsala ta fitar da matsala mm. to kuma dama abinda shi musulunci yake kallo kafin in yake kar a yi zanga-zangar abin yake kallo shi ne daf'ul masalih mafasi qabla jalbil masalih ka'ida ce ta masu usuli cewa idan za ka yi abu kana ganin maslaha za ka jawo mu al'umma to kafin maslahar ta faru ka sake nazari wace barna ce za ta faru kafin maslahar ta zo kaga an yi zanga-zanga don a soke waɗancan saboda an ga zalunci to yanzu a zanga-zangar ana cewa an kashe rayuka sun kai sittin da wani abu haka ake faɗi ko an ƙona dukiya nawa kuma abin da ya sa suka fito zanga-zangar an kashe mutum ɗaya ne to yanzu an rasa mutum sittin to menene maslahar da aka ci to idan musulunci ya ce kar a yi to wannan fasadin dama yake hangowa kuma yanzu ni da kai watakila kuna zaune a nan yanzu mun gama karatu za mu tashi wasu sun tada ita a kan cross kai kuma sai ka je gida gidan ka kuma yana gaba da cross to in kai wasa sai abin ya tsaka to kai yanzu me laifin ka da aka maka wannan illar ko kuma hayya hayya da kyar ka samu ka balle kofar motar ka sai ka fita a guje suka cinna a motar wuta zai iya yiwa to shi kenan yanzu kai mai naka to shi sa kullum ake cewa za ka ji malaman suna ke cewa maganar zanga-zanga su ga su wannan mafsadar ɓarnar da za ta biyo bayan nan ita ake kallo saboda idan ka kurma ihu yanzu a nan idan ka kurma ihu yanzu duk an nan amsa ana jin ka a masallacin nan to wanda ya kokari ya ce ai fada suke karatu suke amma fada suke sai ja bakin sai shiru duk da fa bai gani ba ka ne yasa yayi wannan ƙaryar tukunnen waccan ƙaryar ma da yi sanadiyar ka ne yayi wannan yayi wannan ƙaryar to to shikenan sai muka fantsama kuma to kasan san wanda ba su san me ya hada mu da kai ba <laughs> za su yi jonin ko ba za su ba su ba sun babin da ya hada mu da kai ba tukuru to idan suka yi jonin ni na gayyato su a gefe guda kam ni na gayyato su mana tun da ni na fito da abu to kuma duk wanda na gayyato zan iya faɗa masa ya ji idan na ce kai ku za su tsaya idan sun ce za su tunna ma wannan gurin wuta za su tsaya kace su bari za su yi to amma kuma za ka ɗau nauyi a wajen Allah sai ka ɗauki nauyi to kar a saka wannan manatun daga farko kar a saka wannan matsala to shi ne amma da a ce ciwon wai za a zama kamar karen farauta ko in an ce bari za ka bari in an ce kai za ka yi to kaga da abin sai ya zama mai sai ya zama da sauki to amma wani ya sha ne ya bugu da za ka yi kontrolin ɗin shi ne irin matsalolin da ake samu to a irin wannan halin ana fantsamuwa ne kawai shi kenan wannan ya nan wannan ya nan in ta zo da ƙarar kwana shi kenan sai a kashe kuma yana daidai da hadisin annabi da ya ce a ƙarshen zamani za a samu haraj haraj za ma ka iya kashe mutum kai baka san abin da ya sa ka kashe shi ba ko shi ya kashe ka in an tambaye shi da ya sa kai kisa ya ce shi ma bai sani ba da wani dalili ka kashe shi ni ma ban sani ba ka ga aiki tana ce kusa ni dai abin da na ware shawara shi ne abubuwa ne kamar haka na farko duk abin da gwamnati za ta yi adalci wannan zai sa zukata su nufi idan arewa ne ko kudu aka yi musu wani abu ko a yi arewa a yi adalci wajen rabon arzikin ƙasa a yi adalci wajen rabon mukamai a yi adalcin da biya kamata gwamnati ta yi wannan ɗaya kenan daga cikin wajibinta na biyu lalle ne ta yi ƙoƙarin al'ummar ta mata tarbiyya na addini kowane ma irin addini dama addinin biyu ne to kowane matashi a bashi tarbiyyar ta addinin na uku shine a ilmantar da mutane su ilmantu da karatun zamanin da na addinin duk a ilmantar da su na hudu shine gwamnati ta samar da sana'o'i ina gaya maka waɗannan abubuwan hudu idan suka faru a ƙasar zaunawa lafiya za ba wanda ba zai zauna lafiya ba waɗannan abubuwa guda hudu to kuma duk idan ka kalle su yanzu <laughs> wanne ne ba wanne ne ba Ko wanne bai samu ba bai samu ba so mu kuma a gefe guda abinda ake so mu yi shi ne mu yi ta addu'a ma kasar ta alheri mu yawaita nafi fili mu yi istighfari mu yawaita taimakon yan uwanmu zan yi sadaka kai ma za ka yi wancan bayi da shi zan bashi kai ma za ka babu wancan zukata za su yi laushi ni wannan shi ne abin da kawai nake kallo amma ita wannan zanga-zanga ba za ta fitar da mutane Allah ka yaye mana wannan yanzu ma baka saurari rediyo ko yanzu nan ka kaba a rediyo ai jiya wani yayi wata magana yace abin da ya rage fa a shigo fayil ne mu aiki shi ne ya rage amma wajen ciwa-ciwa da suku ya sai duk an rabu abinda kawai ya rage wa mutane ta so da ka wannan cin ai da kake magana ba wanda ba a samun sa da shi ba a boye fayil ɗin wani ba a ƙi maka promotion duk ba yana nan ba to ai shi ne rashin addinin da na gaya maka inda za a ilmantar da mutane addinin kuma da za a samu adalcin duk wannan ba zai yi ba to rashin adalcin shine matsalar da aka samu yawwa Allah dai ya yi mana eh, amma dai sai eh, gwamnati da take da ƙarfin karya ko ta sa a yi ita yi kamata ta sa waɗannan abubuwa a rai ko? ko ba gaba to yanzu ko ga zaɓen nan a zo a ajiye mutane a yadda su yi zaɓen kuma a ce kowa wanda biyu ce a bashi ba za a zo na lafiya ba? wallahi za a zo na lafiya kama idan an ce danne-danne za a yi fa to kaga matsala kenan ku kuna son wannan ko kuna ganin shi ne kuma shi kuma ba shi aka bayarwa kawai yadda ne an ce wata jiha ta yi zaben wa duk gaba ɗaya an ce ko su ne ne daga sama har ƙasa yanzu da Allah ko a masallacin nan zan ja sallah duk irin rigar da na sa kowa ita zai sa a ce daga sama har ƙasa duk kayan mu ɗaya kai ka san wannan to ka gaya mun ka gaya mun yadda za a yi zukatan waɗancan mutanen su dawo su haɗu da kai zai yi wahala tsakani da Allah to wannan shi ne irin zaluncin da shugabanni suke shigowa da shi kuma shi ke taruwa sai yi mutane yawa ko da kana ganin su suna ta ihu suna kore-kore kowa ka ware shi zai baka nasa dalilin ya ce an musu kaza ne ai an musu kaza ne ai ba a musu kaza ba yanzu inda ake fasawa ana ɗiban abinci kowa ka taba shi maka yunwa yake ji ko ba yunwa ne yana da kudin ne to ka ga akwai matsaloli da yawa mana shi ne don rashin adalci to to ka gani ka gani an ce an bada abincin dan a taimaka to me yasa ba a ba su ba me za a yi da shi kuma za ka samu abincin ma watakila watakila gudumawa ce ba na wasu ba a kasar nan ba wasu ne fa suke jin tausayin ku su suka kawo kuma wanda suke kanku a shugabanci a kasar su suka hana ku to wadan ka ga mun yadda yara za su samu dama a kansu ba su yi musu abin da za su yi nan wannan shine matsalar ai ko a ranar juma'a na ambata na ce idan manya suna jin wai mulkin da za su yi za su yi ta kai wa 'ya'yansu kasar waje su yi karatu ne akan su dawo su mulki kasar nan waɗannan ƴaƴan da aka hana su karatu sai sun hana waɗancan zama a ƙasar so da ka ba abin da za a yi a samu dama shine sai adalci wallahi shine kaɗai. اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ايوه كده